وبركاته المتطيب عن موضع الآيات المغربية من القرآن الكريم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت سينا شيء يكفي في الرد عليه اتفاق واتو يا إسا أي رد أقريش قولنا رأي اتفاق ما لم ما أبو تائل بيد حديث نعم وهو وحفاظي اتفاق kuma من يمن يمن ما لم na حديثي ala tawatur hadisi dajjal tawaturancin hadisin dajjal wa da kuma saukan annabi isa dan maryam daga sama nam Alhafi hafiz ibn kathir kamar al a cikin littafin an nihaya kasa yana da littafi al bidaya wa nihaya to a cikin nihaya din yayi bayanin hadisin annabi isa mutawatir ne mu duba mujalladi na ɗaya. شادي لا دري دا دبو دا شادي لا دري دا بو دري دا أربعين دا تقص نعم دا إمام الشوكاني الذي ألف رسالة ثم كي إمام الشوكاني ما يا ولا فوت رسالة يا ثامة سونا التوديع في توالي ما جاء في, في تواتر لي وجارة أقول التوديع في تواتر ما في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح wato mutawatirancin abin da ya zo game da mahadi al-muntazar da kuma dajjal da almasi isa bin maryam ومن الذين قالوا بتواتره ايضا الحافظ daga cikin malaman hadisi da suka faɗi maganar tawaturancin hadisin dawa annabi isa akwai alhafiz ibn hajar wasuyuɗi da al'imam a suyuɗi da nasiru dinar albani Allah ya masu rahama an gano wannan ku? waga malaman hadisi gaba ɗaya sun tafi a kan cewa hadisin a saukan annabi isa ɗan maryam mutawatir ne shi abin da zai baka mamaki dangane da masu inkarin dawowa annabi isa ɗan maryam ba su da salaf ko ƙwaya ɗaya sannan kuma malaman da suka zo bayan magabata gabaki ɗayansu sun ce annabi isa zai dawo tun daga malaman hadisinsu malaman fikihinsu malaman tafsirinsu malaman aƙidarsu kai duka gaba ɗaya babu wanda yake da ja game da dawowa annabi isa matsala ne wanda ba a taɓa samun ahalus sunna sun yi saɓani a kansa ba an gane ko kuma abin da zai baka mamaki kuma a wajen fasarar ayoyi suna fasara ne fasara lugawiya ko fasara ra'ayi an gane wannan ku a can da ake cewa din nan abin nan ya isa wai tsalallahu ya isa inni mutawaffika din nan sai su ɗauki fasarar luga lokacin da Allah ya ce ya kai isa lalle mutawaffika sai ce wannan mutawaffika din dama mutawaffika a larabci ma'anar shi daukar rai lalle ni zan kashe ka zan dauki ranka alhali shi kalmar wannan tawaffa yana da ma'anoni da yawa yana da ma'anan karɓa, yana da ma'anan mutuwa yana da ma'anan bacci yana da ma'anan kaza yana ɗaukar ma'anoni daban-daban daban-daban a lugar larabcin ma ba fasara shi guda ɗaya ba a larabcin ma yana da ma'ana da yawa sai su ɗauki guda ɗaya shine mutuwa to guda ɗayan ma kamar yadda ibn bas ya ce ya ce guda ɗayan ma muƙaddara mutuwa ne to ai an yi adafin shi ne da wawul a da wawul adaf shi wawul adaf baya hukunta tarki to mu dauka ma mutuwan ne fasara lugawiya to kaga ai inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya shi wannan takadirin shi inni rafi'uka ilayya summa mutawaffika min ba'd ni zan daga ka zuwa gare ni sa'annan daga baya zan dauki ranka bayan ka dawo duniya ka gama aikin da ya kamata ka yi bayan zan dauki ranka ne bayan ka dawo duniya ka gama aikin da ya kamata ka yi sannan zan dauki ranka kaga ko da ma sun fassara shi da ainihin mutuwa to hadisin manzo Allah ya nuna mana cewa wannan adafin ba adafi bane wanda ke hukunta tartibi tunda hadisi ya nuna tabbas annabi Isa zai rasu amma daga baya to tun daga baya ne ashe wa uka ilayya thumma mutawaffika an gane wannan ku? to zaka duk yadda suka fassara shi ba za su kai labari ba to sai su yi watsi da hadisan gabaki daya su yi watsi da fasarar magabata gabaki daya su yi watsi da fasarar malaman tafsiri gabaki daya sai su su zamanto su ne malaman tafsiri su ne malaman hadisi su ne malaman fiqh su ne malaman tauhidi su ne malaman komai to ya kenan sannan ba su da magabaci ko kwaya ɗaya a cikin fasara ɗin an taɓa yin addini kai kaɗai ka ƙirƙiro shi ba ka da salaf a kan shi an fahimci wannan ai to wannan shi ne babban illa na mutum ya mai da kanshi malami sannan kuma ya rena kowa ya ce shi ne ya fi kowa sani wa iya zila al-manhaj بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتوا ابن أبي الزمنين في كتابي نعم كمان قولي يقول نعم السلطان إلى الله تعالى السلطان ذل الله تعالى نعم قوله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قوله فإنسان a sultan zillillah cewa shugaba inuwan Allah ne a doron ƙasa an yadfa Allah bil adha ba na bane ba taurin ba ta ha din nan ne ta ha kamane na'am na na'am rawaha wa hiya marwiya fi iddat ahadith a rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh wannan hadisin da ya ce a sultan zillullahi fil hmm. shugaba inuwan Allah ne a doron ƙasa an gane an roki wannan hadisin a cikin hadisai masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kamanta shugaba da inuwa kowa ya san inuwa hmm. da kuma amfanin inuwa idan ka shiga cikin zafin rana a ina kake zuwa ka laɓe inuwa idan mutum ya shiga cikin zafin rana zai shiga inuwa ya laɓe an gani inuwan nan zai sassauta masa wannan zafin to haka nan shugabanci in dai akwai shugabanci to za ka iya laɗewa zuwa ga inuwan shugaba daga zalunci da kuma abin da ya kama da wannan an gani wani yana so ya zalunce ka amma yana jin tsoron wannan shugaba ne an gani duk lalacewar inuwa tana da amfani an gani wannan shi sa Allah ya kamanta ta da inuwa da za a tumbuke wannan bishiya din mai inuwan za ka sani a ce an tumbuke wannan a ce ƙasa ta zama to ƙasa ba shugabanci babu inuwan gaba ɗaya yanzu to na tabbatar da ƙasa nan ba zai zaunin maka ba ƙasa baya zaunuwa in ba shugabanci shugaban nan na kirki ne ko na banza sai dai shugaban ya zama na banza a zalimi to inuwan yana zamantowa yana raguwa ne inuwan na raguwa gwargwadon zalincin shugaban inuwan na karuwa gwargwadon yaduwan wannan adalcinsa na'am na'am rawaha jam'un min as-sahaba wato taron jama'a daga cikin sahabbai suka ruwaito wannan hadisi na as-sultan zillullahi fil ard wa minhum ala sabil al-misal lil hasr daga cikin su akan hanyar misali ba wai iyakan cewa ba Abu Bakr wa Umar wa Ibn Umar eh wanda suka ruwaito hadisi nan akwai Abu Bakr ne Siddiq akwai wa Umar. akwai akwai Umar Umar. akwai dan ɗansa Ibn Umar Wa akwai Abu Bakr al-Ansari na wa Anas akwai anas bin malik wa abu huraira akwai abu huraira ashara ila zalika sakhawi fil maqasid al hasan al imam as sakhawi yayi ishara zuwa ga wannan magana a littafin sa al maqasid al hasana an gane shabi na nawa shabi na 105 zuwa 106 nam qawluhu as-sultan billah cewa da yayi shugaba inuwan Allah ne ay yadfa Allahu bil adha an ay Allah yana tunkuɗe cuta da shi daga mutane kama anna zilla yadfa'u al'aza harra shams kamar yadda yake inuwa yana tunkuɗe cutarwa eh wannan badal ne yadfa'u al'aza ay yadfa'u harra shams yana tunkuɗe ainihin cutarwa ai ma'ana yana tunkuɗe zafin rana inuwa yana tunkuɗe zafin rana shi kuma shugaba yana tunkuɗe zafin ainihin zalunci to irin shugaban nan da yake da malamai miyagu ba malamai miya goma masu ba shi shawara to shi ba za ce shi inuwa ne kamar imamu ahmad bin hanbal ya fuskanci matsalan sarakuna na ainihin banu abbas kuma sarakunan banu abbas sun kama shi sun tilasta mai saboda fatawan malamai malaman gwamnati sun zuga gwamnati cewa lallai kowa sai ya yarda da aƙidan ƙur'ani halitta ne kuma gwamnati ta yarda da wannan ka'ida tana ta kama mutane tana ta kama mutane dole sai an yarda da wannan aqida din kun gane wannan ko dole sai an yarda da aqida in ba a yarda ba a kashe mutum ko a daure shi ko a yi kaza kamar yadda misali za ga kira wasu malamai miyagu misali sun ba wani misali wani shugaba shawara dole ne sai ka yarda da salatul fati ko ba gaba salatul fati in ka soke salatul fati da shi ne aka yi mai da shi iyayenka gaba daya iyayenka gaba daya da shi aka yi mai da shi aka daura auren su in an ji kana sukan salatul fati za a kama ka daure kaza hukunta ka kaza kaza da abin bukari irin wannan yana faruwa wannan sharri ne na malaman gwamnati sai su ba gwamnati shawara a yi kaza a yi kaza a yi kaza da sauransu to ita gwamnati kuma sai ta ɗauka kaman ana santa da alkhairi ne in wannan ita gwamnati ta ɗauka kaman, eh malaman nan sun gaya mata gaskiya haka ne da sauransu an gane wannan ko to kaga irin wannan yana daga cikin sharrin malaman gwamnati idan mun miyagu malamai suka kusanci gwamnati to sukan ba gwamnati shawarwari marasa kyau domin ainihin su cimma burinsu na siyasa duk da wasu sun ba da fatawa cewa wasu ce ita gwamnatin ba tana nufin wai ahalu suna ba ne an ce ita gwamnatin tana nufin lakurawa ne wai lakurawa sun shigo garin suna ta siyan gidaje suna siyan gidajen jama'a in gidanka miliyan goma ne sun ce miliyan talatin to mutane na ta siyan musu da gidaje kuma sun zo sun yi tasiri a wannan gari to kuma wai suna zuwa masallatai suna yin wa'azi daga cikin wa'azinsu ku daina daura ku daina yadda ana daura auren ƴaƴanku da salatul fati ku daina yadda ana daura auren ƴaƴanku da salatul fati kaza kaza duk wanda ya yadda to suna dai maganganu suna kuma yin barazana ga mutane akan haka din kaga idan ya zama to wannan magana gaskiya ne to ya zama to kenan wa'annan lafurawa shine abin da yake nufi an gani in ko wannan magana ka ba haka bane to zai zama to ila tasiri ne na masu ba da shawara ku fahimci wannan ai almuhim kaga dai shi magana salatul fati dan an daura aure da salatul fati mene iya auren yake aure wanda aka daura da salatul fati shin dama salatul fati na daga cikin rukunai salati ga annabi na daga cikin rukunai dauran aure baya ciki salatin annabi bai daga ciki ballan sana ma salatin fati ko da an daura aure ba a yi salati ga annabi ba ba a yi salatin fati ba aure ya dauru sannan mukaddara ma salatin fatin an gari to a ce ba ma salatin fati ba an daura aure da ainihin aleluya in jesus name ya auren shi duk auren da aka daura a cikin jahiliya din nan sai an ƙara daura shi duk a jahiliya duk wanda muke jin labari su abubakar su umar su usman ya daura auren zai kasance musulunci yana ma waiwaye ya ga da ya ka daura ma aure musulunci ba ruwan da ya ka daura ma aure idan ka zo kawai ga matakar da kawai ba a bincike to kai matakar da salatul fatiha ka daura ma ko da ba bai binciken wannan ina ba gane wannan shi musulunci auren da aka daura a da musulunci baya ma waiwaye zuwa gare shi balle ya ma yi tambaya akan shi balle a ce da me aka daura shi da sauransu an gane ku to shi addinin musulunci babban abin da yake so ya kare mutuncin kowa da kowa idan ka yawaita bincike ba za ka ci abin da babu daɗi to musulunci bai ci abinci bincika ba to maganar salatul fati bai dace ya zama to matsala game da daurin aure ba ko abin da ya kama da wannan ina fata gane wannan kasancewa an ɗaura aure da salatul fati ga iyaye iyaye gaba ɗaya da sauransu zai zama hujja na halaccin salatul fati ko an ɗaura aure da shi ana ɗaura aure da a coci to sai ya zama to hujja na halaccin addinin kirista kalmomin da ake amfani da shi a coci akwai shirka da yawa sannan ana ɗaura aure a irin masu addinin gargajiya suna ɗaura aure da irin al'adunsu da kiran sunan gumakansu da komai an gani to wannan zai nuna tunda an daura aure ne a wajen bautan gunki a temple ko abin da ya kama da wannan sai nuna halaccin addinin to ko da an daura da salatul fati baya nuna salatul fati ya halatta yanzu za mu duba ne salatul fatin ya hukuncin sa menene yan dariƙar tijaniya suka faɗa game da salatul fati yan dariƙar tijaniya sun ce salatul fati ya fa alqur'ani sun dubu shida yan dariƙar tijaniya sun ce wanda ya karanta shi zai samu ladan annabawa saba'in kulluhum qad ballagu risala annabawa wanda yake mursalai wanda kowa ya isar da sako kada shi kalman akan abin da yan dariqa suka rubuta a littafin kafirci ne babu shakka a cikin sa an gano wannan ko kafirci ne ga shi nan abin da suka faɗa su yan dariqa din sanan kuma muka duba maganan shi ainihin salatin za mu ga yana daukan abubuwa da yawa yana da intimalat Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq wane ne wannan Muhammad din malamai sun dade suna magana kan akwai ma alaman shakka game da wannan Muhammad din tintini malamai suna magana wasu ga cewa musu ai suna nufin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shine al-Fatih lima ughliq ya Allah kai salati ga annabi wanda ya bude abinda aka kulle da aka kulle dama can wahayi an kulle shi eh? dama an kulle wahayi a yaushe an kulle wahayi kasan Allah yana aiko annabawa daga wannan annabi sai wannan daga wannan sai wannan Allah ya aiko annabi Musa daga annabi Musa an samu shekaru an ce kamar ɗari shida ne ko nawa sannan aka aiko annabi Isa an kulle wahayi to da aka aiko annabi Isa wa ake jira annabin ƙarshe to an kulle ko kofa na bude kofan wahayi yana nan bude ana jiran annabi ne na ƙarshe kuma annabi na ƙarshe ya zo ashe ba maganin wai an kulla wahayi balle ya ce alfatihu lima ughliqa wai mai budewa ga abin da aka kulle to manzon Allah dama ba a kulla wahayi ba balle ya ce yahudi an to ba ana nufin annabi Muhammad bane dama akwai muhammadai guda biyu akwai Muhammad al-Bakari akwai Muhammad Rasulullah to ga zahiri inda ya duba karina ba suna nufin annabi Muhammad bane suna nufin Muhammad al-Bakari kofan wahayi na manzon Allah manzon Allah ya ce ya nuna an kulla wahayi to yanzu Muhammad al-Bakari ya zo ya bude shi Muhammad al-Bakari ya zo ya bude wahayin da aka kulle an gane wannan ko to kuma sai ce kuma al-khatimu lima sabaka ne wanda yake ya kulle abin da ya gabata ya kulle kaga wannan da an ce al-khatib da an ce Allahumma salli ala Muhammad al-khatib liman sabaka a shikenan ya Allah kai salati ga Annabi wanda ya kulle abin da ya gabata wanda kaga annabi shine ya kulle annabi ya ce la nabiyya ci, fa innal wahaya qad inqata lalle wahayi ya yanke to to sai suka ce fatihu ne sannan kuma al-khatib ne shi to zai iya yiwuwa shi muhammad bakari ya buɗe kofan wahayi daga bayan kuma sai aka kulla wahayin da muhammad bakari ya buɗe bayan ya gama shigar da abin da ya shigar na bid'a da shirka da sauran sai kuma ya kulle kenan muhammad bakari suke nufi ko manzon Allah ku ban ji wannan ayi to so a cikin salatin akwai ihtimala da yawa kuma gane wannan ayi saboda aka karanta salatul fati bai halarta ba idan mutum ya karanta ya san abin da ya karanta amma masu karantawa sun dauke shi salatin annabi ne ba ce an yi wahayi ba sun yi rida amma wanda suka ce an yi wahayinsa har ma ya fi darajar alkur'ani to kaza to gaskiya wannan rida ne idan mutum ya faɗa cikin jahilci ne za a masa uzuri da jahilci an gani amma a tsaye masa da hujja a kusa masa da shubha in in ya in ya ainihin doge to kaga sai a yanke mai hukunci wa alaikum salam ce masu karanta shi ba su ɗauke shi wahayi ba malaman tijjaniya suna ganin ba su da lada to akwai su kuwa akwai gama garin mutane amawa suna karanta salatul fati saboda sun taso sun ga iyayensu na yi to sun ɗauka kawai salatin annabi ne zuwa za a yi ba karanta ba amma ka duba ai su masu karanta salatin fasi suna cewa a wajen ɗaurin aure a kawo salati goma goma ga annabi to bayan an gama sai kuma ce fatiha da salatin fatihi kaga a kawo salati goma goma ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan fatiha da salatin fatihi a yawa muhammadul bakari shi ne. don ba ga mutum da an ce a kawo salati a zaɓi guda ɗaya mai wata ran a yi salatin annabi wata ran a yi salatin fashi in salatin fashi salatin annabi ne bai sa ake yin guda biyun eh, akwai wani maroƙi akwai wani maroƙi a nan tudun wada ina ɗaura aure aka ce to a kawo salati ga annabi ta ce a kawo a zai ce to ɗan izala ga bom <laughs> wai ɗan izala ga bom wai bom ne wanda ake ake rugurguzo ɗan izala da shi

a gane amma kuma ba daidai kan kan irin kalmar irin wannan ba yana na cikin wasu lati nabi an gane daga cikin salatocin da aka ruto daga ali bin abi talib amma ba a ce an yi wahayinsa ba yana akwai lafuzza da suka bambanta da wannan an gane amma na manta yadda lafazin yake insha Allah za mu kawo shi nan gaban karanta na'am hmm. sai ce fiji nazar kuma kaga wannan ya faru tun kafin a abin ka eh. ta tijaniya na na'am raful malam an al-jannati al-alam eh eh akwai abubakar ta al'ansari shi wannan ansari ne shi akwai kuma abubakar as siddi eh al wannan ya eh, shi al ne shi abubakar ta al-ansari رفع eh, an رفع المنام عن الأئمة الأعلى rahim a sababu الرحيم sababi na tara daga cikin nan yana ba da uzuri ne kana manta yana ba da uzuri ga malaman fiqh manya manyan malaman mu mujtahidai tun daga sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in cewa kada ku ga sun yi ijtihadi sun yi kuskure sun yi ijtihadi ga hadisi ingantacce sai suka yi ijtihadi sabanin hadisi kada ku dauka da gangan ne ba da gangan bane sai yana kawo uzuri to yanzu akwai sababi na tara daga cikin uzurin manya-manyan malamanmu na cikin wa Allah ya musu rahama. Intiqaduhu annal haditha mu'aridun bima yadullu ala da'fi. Akwai kudircewan babban malami mushtahidi hmm. cewa lalle hadisin yayi karo yayi karo da abin da yake nuni akan raunin sa. Hmm. An gani? Sai hadisin yayi karo da hadisin da ya fi shi. Kenan kamar suna so su ce hadisin shans ne. Ko? Kudircewan sa lalle hadisin yayi karo da abin da yake nuni akan raunin hadisin. Au naski. Au naski. ko kuma abin da yake nuni akan an shafe hadisin tun da kaga hadisin yayi karo da wancan hadisin wancan hadisi kam ne to wannan hadisin da ya zo wato ya karo da shi to hadisin ne mai rauni ko hadisi ne wanda an shafe shi au ta'wili ko kuma kaga yayi tawili shi ya bashi wani fassara daban sabanin wancan hadisin na'am in kana qabilan lit tawili idan hadisin na karban tawili Ma ya yasluhu an kuna mu'aridan bil ittifaq da abin da yake dacewa ya zama to ya gitta masa abin da yake zama dacewa ya zama to yayi karo da shi da haduwar malamai mislu aya au hadisin akhar misali a ce wannan hadisin ya gitta ma ayan qur'ani ko a ce wannan hadisin ya gitta ma wani hadisi daban a misli ijma ko wannan hadisin ya gitta ma ijma'i yanzu in hadisi ya gitta ma ijma'i yaya za mu dauki hadisin ne ko ijma'i hadisi ai ta hadisin da ya gita hadisi sahihi sai ya zama to ya gitta mai ijma'i to akan me aka yi a hali ga hadisi an gane zai yi ai ijma'i a bar hadisi sahihi ba zai yi ba ya nuna wannan ijma'i an yi shi akan kuskure ba ijma'i bane eh. wannan nau'i ne guda biyu A duhuma ɗaya daga cikin su an ya take da anna hadha al-mu'arid radihun fil jumla wato ya kudirce wannan hadisin da yi karo din hadisin nan da ya karo da ɗaya hadisin shi ya farin jaye ne mai rinjaye a dunkule sai shi mujtahidi a fahimtarsa wannan hadisin da ya zo daga baya shi ne raji sai ya rinjaye da shi akan wancan hadisin wato sai ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ya faru ba tare da ya ayyana ɗaya daga cikinsu ba in ma ya zamanto hadisin da ibi ne shi wancan ko ya zamanto an shafe hadisin ko ya zama to ya hadisin an ajiye shi saboda ya saba mai ijma'i an gane wannan ko wato zai iya yiwa mujtahidi ya ajiye hadisin saboda wannan ba tare da ya ayyana ɗaya daga cikin su ba wa taratan yu'ayyinu ahaduha eh dan sa ga wani lokaci ko a cikin sunan Tirmidhi sai ga hadisi ne guda biyu sai ce wal amalu ala hadis inda ahli ilm aiki ya tabbata ga wannan hadisin a wajen masu ilimi sai ya ɗauki wani hadisi ya ajiye wani za ga wannan hadisin da aka ajiye kila ma ya fi inganci da ƙarfi sai amma ga hadisin da malamai ke aiki da shi to wannan maganar da ya faɗa ga hadisin da malamai ke aiki zai iya wa haka ne da gaske shi ne ingantacce zai yi wa kuma malaman sun yi aiki da shi akan kuskure an gane wannan ko kamar zainab radiyallahu wannan zainab binti umama ai akwai hadisai da aka yi magana cewa shi mijinta abul as ya dawo da aurenta bayan bayan sabon aure akan ya dawo da aurenta bayan ta gama idda wani kuma hadisin ke nuna cewa ya dawo da aurenta ne kafin ta gama idda akwai wannan maganganu sai ya dauki sai ce zai dauki hadisin cewa an dawo da aurenta ne kafin ta gama idda sai ce wal amalu ala hadha hadith in ba na manta ba an gani to kaga wannan wannan hadisin da ya dauka kuma hadisi ne wanda bai da inganci akan wanda ya ajiye to irin wannan shine nake magana akwai inda aka ce binikahin jadid an fara sabon aure ya dawo da ita da sabon aure akwai inda aka ce ya dawo da ita an ci gaba da auren farko ne kawai kaga ka'ida ai abin da yasa ya ce wal amalu ala ala hadal hadith cewa annabi a shi annabi ya dawo da auren abul as aurenta da zainab bin kahin jadid akwai wanda ya ce ya dawo da ita da auren farko to wanda aka ce ya dawo da ita da auren farkon nan ya fi inganci akan wancan kamakon sai ya ɗauki wancan cewa wal amalan saboda wancan nan ya fi dacewa da ka'idar malaman fikiyu cewa idan an gama idda in za a dawo da in za a sace aure da mace dole ne sai an sace sabon aure dole sai an sace sabon aure an gari amma zahirin abin da hadisi sahihi ya nuni a gare shi ba magana sake aka aka dawo da auren su kun fahimci wannan ku saboda an daura auren Zainab bintu a zai akai ya sunanta um, a biyar annabi din Zainab din an daura aurenta an gane wannan ko tun a jahiliya aka yi auren annabi ya auren ya auren ma abul as tun kafin musulunci ya zo tun abul as ina bautan gunki aka daura auren to da kuma da musulunci ya zo sai ita zainab ta musulunta ta bi addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ta yi hijira ta bi manzan Allah amma shi din nan bai musulunta ba to ita tana son mijinta ta ci gaba da jiransa har sai da ya musulunta da ya musulunta kuma shin an ci gaba da auren ne daga inda an ci gaba daga inda aka tsaya ne ko sabon aure aka yi to shi ne, to kaga an wajen malamai sai su duba za ga wani ya yi ishtihadi zai ce an ci gaba da auren ne kawai ba a sake sabon aure ba kaza kaza kaza wani kuma ya ce kaza kaza kowa zai amfani da abin da ishtihadin shi ya kai in ma ya dace ko ya kuskure na'am na'am ahaduha wani lokaci mutum yakan ayyana ɗaya daga cikin su bi an ya ce annahu kamar yace wannan hadisin an shafe shi annahu mu'awwal kamar hadisin da aka kawo maganar ɓarawo din nan hmm. ya yayi sata an kawo ma annabi sai annabi ce yace ainihin uqtulu ku kashe shi kace inna ma saraka ya rasulullah sata bai yi. Sosai sai annabi ce ku yanke mai hannu a ƙara kawo shi na biyu a ce ku kashe shi suka ce sata bai ya rasu annabi ce ku yanke mai hannu ina ganin an yi haka wajen wajen da yawa haka daga baya na ƙarshe aka kawo shi a ce ku kashe shi to shi sai ainihin imamu shafi ya ce wa hazar ƙasar mansuk wannan maganar kisa ɗin an shafe shi yanzu ko da su nawa ƙarawo zai sata ba za a ce a kashe shi ba kaga ishtihadin imamu shafi yana ganin wannan maganin kisan an shafe shi akwai masu ganin cewa wannan kisan shas ne akwai masu ganin cewa wannan kisa din ya halatta inda an kawo karawo an kashe shi an mai hukunci ya yi zata na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku har ya damu jama'a an yanyanke mai hannu ya koma yana sata da baki <laughs> to wannan kawai ku yake a gama da shi kawai ya zama to haɗari to wannan kaga mushtahidai suna duba irin wayannan hadisai sai sai musu hukunci an gane wannan ku to za ga wani hadisi sai imam malik ya ce laisa alayhi al'amal akan me me yasa yake laisa alayhi al'amal asali yin aiki da hadisi to sai ya gaya mana dalilin da yasa ba za a yi aiki da shi ba in ya gaya mana dalilin in ba mu gamsu ba hadisi shine asali hadisin nan yana nan yadda yake al'asalu baqa'u ma kana ma kana maganar laisa alayhi al'amal ba zai yiwu ba dole ne sai mun san dalilin da ya sa ba za a yi aiki da shi ba al'asalu bara'atu zimma min al-huquqi wal wajibat illa min illa bi dalil asali wuya ya kubuta daga haƙoƙi da kuma wajibi sai da dalili in ka ce mana kaza ne sai mu ce me dalili in babu dalili za mu ci gaba daga inda asali za mu ci gaba ba za mu tsaya ba eh, bai da dawo sharu masail jahiliya masail jahiliya بسم الله الرحمن الرحيم جميع الخلق الجن والإنس يجب أن يكون دينهم واحد dukkan halittu gaba daya da mutane da aljanu yana wajaba ya zama addinin su guda ɗaya ne dukkan mu ya kamata a ce addinin mu ɗaya ne duka addinin nan shine kadai ta Allah tauhidi da kuma kadaita Allah da bauta duk duniya ya kamata a ce mana kan tauhidi ne wal ibada bayyanaha ala rusul kuma ibada Allah yayi bayanin sa ne ta harsunan manzanni ah, ma wakkalaha ila nas Allah bai wakilta ibada zuwa ga mutane ba hmm. Allah bai wakilta ibada yace mutane kowa ya kirkiro irin nau'i na ibada da zai bauta wa Allah da shi ba babu inda Allah ya ce mu kirkiro kowa ya dakata sai abinda manzanni suka gaya masa suka ce yayi nan bal anzala alaina kitaban wa arsala ilayna Allah ya sauka mana da littafi kuma ya aiko mana da manzanni wa qala hadha huwa din sai Allah ya ce wannan shine addini abinda Allah ya turo manzo da shi shine addini wa hadhihi hiya al-ibada wa wa'annan abubuwa sune ibada wa hiya tawqifiyya ibada tawqifiyya ne ma'ana tauƙifiya ana tsayawa sai abinda nassi ya zo da shi ba a zuwa a girgiro ba za a zo a girgiro ibada ba an gano wannan a ce an girgiro wannan maulidi ana yi a ce ai biri'a ne mai kyau maulidi biri'a ne mai kyau a yi to dama an ce wani ya a bai ce biri'a ne mai kyau a yi la la la la la duk dubu da ya girgiro wani abu ya ce ka bi shi kuma ka yarda ya zama shi ne allanka an gano wannan ko ma kana li basharin an yuti yahul kitab a ah, ma ka la an yuti yahul kitab wal mene wal hikma thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al kitab wa bima kuntum tadrusun bai dace ga wani mutum ba Allah an yuti yahul kitab wal hikma ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله أغاني ما كان لبشر bai dace ga mutum ba Allah ya bashi Allah ya bashi mai Allah ya bashi alkitab wal hikima sannan yazo zo ya wa mutane kunu ibadan limin dunillah ku zamanto bayina koma bayan Allah ya za a yi mutum ya ce ku zamanto bayina shine ya kirkiro abubuwa ya ce ku bi duk mutumin da ya kirkiro wani abu na bid'a ya ce ku bi kuka yadda ku bi shi to ya zama to Allah ku shi kuke bautawa walakin kunu rabbaniyi sai dai ku zama to malaman Allah in an ce rabbaniyi masu karantar da ƙananan ilimi kafin manya ku zama to masu tarbiyya kuna gina abu a hankali a hankali hmm. kamar mutum ne manomi wanda ya shuka kaɗan kaɗan yana zuba ruwa yana kulawa da gona gona na girma kaɗan kaɗan wannan shi ne rabbani an gani mai tarbiyyar al'umma kaɗan kaɗan har su ginu su zama to manya na'am wa shi addini tauqifi ne shi na'am addini ba haƙƙin mutane ne wani ya ƙirƙiro wani abu na'am an yi shar'u lahum adyana bai daga cikin haƙƙin mutane su shar'anta musu addini na'am an gane bai daga cikin haƙƙin mutane su shar'anta musu addini bal haza min haƙƙin lahi subhanahu wa ta'ala kamar yanda sufaye suke aikatawa da yan karramiya sufaye sun halatta yin ƙarya domin sai su kare addinin su sun ce wani shehin tijaniya a garin Kaduna ya ce ya halatta a yi ƙarya don a kare tijaniya an gani ya ce kiɗa sun san kiɗa bai da kyau amma kuma sun ƙirƙiro shi ne don a ba tijariya kariya sannan wani lokaci suna ƙirƙiro karama ya ce a ta karama na waliyai wani lokaci duk ƙarya ne kawai shi da kanshi ya faɗa ba ya ce wani lokaci karama da shi kawai malami ne zai zauna kawai shirya karama sai ya faɗa shi za ka sufaye suna faɗin maganganu da yawa yace suna faɗin wannan ne don kariya ga tijaniya samakon mabiya suna ji sai ce in mm, mm, aka rawa kalla to mutumin da ya nuna cewa suna kara addini da ƙarya yace kiɗan nan sun sa a yi kiɗa ne domin a ba tijaniya kariya idan ka zo kai kai ahalin sunna za ka zo ne ka ce kiɗa haramun ne to kai za ka shagaltu da haramta kiɗa sai tijaniya ta samu kariya kuma wannan magana ya faɗa a fili ne ba wai ya ɓoye ba ne ba ya nuna ya halatta a ƙirƙiro karama na ƙarya ya halatta a ƙirƙiro manganin ƙarya don a ba tijjaniya kariya kuma kamar yadda ya faɗa a da tijjaniya ba sa kiɗa da yana daga cikin abin da tijjaniya suke gori ga 'yan ƙadiriya 'yan tijjaniya da suna gori ne kai suna ma kafurta 'yan ƙadiriya cewa su ɗin nan suna yin kiɗa a masallaci duk wanda yake kiɗa a masallaci yana yana ma Allah izgili ne yana kaza to ina ganin sun dawo da kiɗa ne lokacin da jagoran faida shine Sheikh Ibrahim ya lokacin da ya bayyana shine ira ya ga cewa idan an ce za a yi tijjaniya ba kiɗa 'yan ƙadiriya za su fashe mutane saboda 'yan tijjaniya 'yan ƙadiriya ana kiɗa su ko mutane suna son irin wannan wasa ɗin in ka mai da addini wasa sai ga kowa da gayu da yan wiwi da yan kwaya da yan sholisho da karuwar da sun shigo saboda shi ana kiɗa shi kiɗa bai buƙatar gayyata wa'azi ne muhazara yake buƙatar kace da Allah ku zo zo wa'azin nan zai amfani zo ku saurara shi kiɗa automatic ne shi kiɗa ticket ne aka baka automatic kana ganin an fara kiɗa kawai za ga mutane sun fara taruwa wani ma zai ce zai zo ana kiɗa ce wai ɗaurin auren waye bai sani ba ɗaurin auren kenan shaidan ne ya gayyace ka dawa kiɗa ɗin kuna da wannan go to ina ganin ibrahim ya zai ga yan kajiriya za su iya kwashe mutane zai nuna musu ya fi su iya kiɗa shi da sai shigo da kiɗa cikin ɗariƙar tijjaniya na'am a'a wannan yana daga cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala shi addini Allah shi ke shar'anta addini shin ko suna da abokan tarayya ne da suka shar'anta musu addini malam ya azan billah hmm. wanda Allah bai bada izini ba shin suna da abokan tarayya ne da suka shar'anta musu addini wanda Allah bai izini ba kenan addini sai Allah ya izini asali ga addini al'asalu fil ibada at-tawqif asali ga ibada mutum ya tsaya sai an samu nafsi wanda yace ya aikata ala inkaru minhu subhanahu wa ta'ala wannan inkari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala addini huwa ma shara'ahu Allah shi addini shine abinda Allah ya shar'anta wa anzalahu fi kutubi kuma Allah ya saukar da shi a cikin littattafansa Allah ya saukar da addini ta harsuna nawa manzanni eh tsira da aminci Allah shi tabbata a gare su fa huwa tawqifi mm, addinin musulunci tawqifiya ne والرسول إنما هو والرسل إنما هو مبلغون عن عن الله su manzanni masu isar da sako ne daga Allah yuballighuna an Allah suna isar da sako daga Allah inna ma shar'ahu li ibadihi abinda Allah ya shar'anta ga bayinsa wannan shine aikin manzanni ira da amincin Allah shi tabbata a gare su wahum muta'abbiduna bi hadha din su suna bautan Allah ne da wannan addinin manzanni suna bautan Allah da addinin da Allah ya turo su da shi misalin wani su kenan manzanni zuwa bayan Allah ne ba su ma manzanni suna bautan Allah ne an gani ko kun san wasu sufaye sun fi ganin darajar manzan Allah fiye da Allah kan shi. wala ko wani wanda ya faɗa ce shi na taɓa ji wani yana cewa billahi lazi shi ya fi son manzan Allah fiye da Allah ya fi son manzan Allah fiye da Allah haka mutumin da ya faɗi wannan ya nuna bai ma san abin da yake a cikin addini ba in ana neman jahilun murakkab a gane ya halu sun ya an annahu zul jahal to irin wannan ne wa iyaz billah shi manzan Allah bawan Allah ne hmm. shi ma yana bautan Allah yadda kake bautan Allah hmm. shi zake cewa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko manzan Allah bawon Allah ne ko manzan Allah ne to kaga wani wasu suka dauki manzan Allah abun bauta wasu ma suna fifita shehi Ibrahim Inyas akan manzan Allah kuma wani ya fi son manzan Allah fiye da Allah ya fi son shehi Ibrahim akan manzan Allah da Allah gaba daya yanzu kana sauraron social media yanzu irin wannan intijaniyan na hakika masu bin hakika din nan sun fara bayyana suna faɗin kalmomi masu haɗari wani magana ma da naji mai ban dariya mai ban haushi wani ɗan kajeriya wani ɗan tijjaniya ke cewa duk mutumin da ya ce shai ibrahim allah ne jahili ne wanda ya ce shai ibrahim ba allah ba ne kafiri ne eh, in ka ce shai ibrahim ya allah ne kai jahili ne in ka ce ba allah ba ne kuma kai kafiri ne to me mutum zai faɗa yanayin in an tambaye ka shai ibrahim sai ka yi tawakkuf an gani sai ce maka ya haƙuri wannan addinin mahaukata ne haka ya nuna yan tijjaniya mahaukata ne ka yi ba haƙuri ba wannan addinin ba addinin mahaukata ne ba ba irin naku bane masu hankali to ai bai dace ku ringa tallata shi a social media ba ku je sakatiri ya kamata yan tijjaniya su koma sakatiri su je sakasiri a ringa karantar da ainihin wannan akida suna da mahaukata ne an gani? na? gaskiya ibadun ya abudun Allah azza wa jalla su manzanni bayi ne bayi ne da suke bautan Allah azza wa nan bi azabi suna bauta Allah da wannan addini wanda Allah ya shar'anta musu wali umami kuma ya shar'anta mu al'umman su na'am hadhihi da'watu na'am hadhihi na Sheikh Mukbil ibn Hadi Al-Wadi wa alaikum salam eh, ma kana ma kana li basharin an yuti yahullahu kitaba wal hukuma wannan huwa ne an gane mu'jizan qur'ani da mutum ya haddace shi wani lokaci sai ga yana nema ya kakare ma ma kana li basharin an yi utiya hullahu kitaba wal hukuma wal nubuwa wannan shi ni nima ni na karatun ba dadi haka ne da fasara wani iri ba ma kana li basharin an yi utiya hullahu kitaba wal hukuma wal nubuwa thumma yaqulu lin nas kuni kunu ibadan li min dunillah bai dace ga wani mutum ba Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci ya bashi annabta sannan ya zo ya ce wa mutane ku zamanto bayina annabawa ba sa bautar da mutane suna kiran mutane ne a bauta ma Allah kul hazihi sabili ad'u ila Allah gani annabi yana kira ne zuwa ga Allah ba wai zuwa ga abauta miki ba na'am hazihi da'awatuna نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يحب علماء السنة المعاصرين nuhibbu ulama as-sunna al-mu'asirin muna son malaman sunna na wannan zamanin wa narghabu fil istifada minhu muna kwadayi wajen neman fa'ida daga gare su malaman sunna na wannan zamanin kamar yadda muke son malamai na magabatan mu muna son sahabbai muna son tabi'ai muna son tabi'i tabi'in manya manyan malaman mu an gano wannan ko to haka nan malaman sunna na wannan zamani muna son su an gani muna son malaman suna na wannan zamani suwa ne ne malaman suna na wannan zamanin suwa ne ne irinsu su ibn bas irin su ibn usaimi irin Irinsu nasiru bin albani Irinsu fauzan da ire-iren su mai wannan littafi abdul al-abbadul badar a wannan kai shekaru mukbir bin hadi alwadi shek bin hadi Umar al-madkhali duk wayannan malamai muna son su an gane kuma muna fa'idantuwa da mai da ilimin an gane wa'annan malamai muna fa'idantuwa da ilimin mu karanta littafinsu su su fa'idantu wa mai wana wana wana kafirin minhum muna yin baƙin ciki ga ainihin jumudi na da yawa daga cikinsu an gane ku yadda akwai mutane da yawa da suke da jumudi a kaga wani mutum ya daskare a kan mazhaba masu jumudul fikiri a gani mutanen da ke da daskararren kwakwalwa sai mutum ya tsaya ma ya ce ma dole ne ka tsaya kamar mazhaba guda ɗaya kuma ko da an kawo mai hujja cikin qur'ani da hadisi da ijma'i na salafus sali, ba zai janye da ra'ayi wani shi jumud an gani mutum mai jumudul fikiri eh? in mutum na da aljumudul fikiri to za ka cewa yana daskarewa ne kan ra'ayi guda ɗaya shi a cikin addini ya halatta mutum ya daskare mutum zai ce maka tun da muke ka taɓa jin mun janye daga mu abin da muka faɗa shekara 60 zuwa yau akwai bambanci da na yau to yaya duk mutumin da zai ce maka shi yana tsayawa ne kan ra'ayi ɗaya baya canza fatawa to kenan shi masumi ne duk magana da ya faɗa tun daɗin nan ba zai gano kuskure ya gyara ba in ka ba da fatawa shekara da shekaru nan gaba za ga wannan fatawa da ka bayar a za kuskure ne sai ka janye to kenan shi ko ya gano kuskure zai janyewa to irin wannan ya saba ma ainihin fahimta na salafiyun shi malami ba salafi a yau in yi fatawa gobe ya gano abin da ya fi shi zai janye Shi ne maganan ainihin abu hanifa Allah ya masa rahama yi cewa mu nan muna faɗin magana yau mu janye shi gobe innama ana basharun a al-qawla yau yawm wa arju an gadan ni mutum ne in ji abu hanifa ina faɗin magana yau in janye shi gobe yana daga cikin dalilin da ya sa imamu ahmad bin hanbal saboda gudun wannan aljumun alfikiri saboda wannan gudun imamu ahmad bin hanbal shi ya hana a rubuta littafi game da fatawan shi fatawan shi yace kawai shi yana so kawai a dogara da musnad a daina rubuta fatawan shi yace abin da yasa zan rubuta zan rubuta zan zan bada fatawa yau gobe canza idan nayi fatawa ka rubuta gobe na canza su ya kenan ka wallafa littafi to kuma za ka to ɗalibansa wato sun ji wannan magana nashi amma kuma sun suna rubutun za su ce imamu ahmad na fi ahadi kaulai a cikin ɗaya daga cikin maganganun shi sai su imamu ahmad na da fatawa guda uku akan matsala guda ɗaya sai ka rasa wanne na farko wanne na biyu wanne na uku kaga shi kenan shi matsala na fikihu ana gina shi akan zon ba ya ƙini ba ne an gani malamin ya bada fatawa ba ya nuna ma cewa wannan fatawa yankan wuka ba ne shi yasa idan ya bada fatawa sai ce allahu a'alam ba kamar aƙida ba ne shi aƙida in ka faɗa ka rantse haka yake inda ce ana ganin Allah gobe kiyama billahi lazi haka yake annabi isa zai dawo wallahi tallahi zai dawo na basan gano wannan Allah ɗaya ne wallahi na rantse da Allah tun mutum ba da ya ce Allah biyu ne ya yi ridda Ka in ka duba babin aƙida za ka iya yin jazam amma babin furu'a ana gina shi ne akan zannin raji kuma yakan yi wani ya zama kuskure an gano wannan ko to kaga maganar da Sheikh Mukbil ya faɗa cewa mu ƴan salafiyya muna son malamai na zamani malaman sunna na zamani ba malaman bid'a ba ba ma son malaman bid'a kun gano wannan ko ko ba ma tallan su ba za ka taba jin malamin sunna yana tallan malaman sufaye ba ko malaman ainihin ƴan qur'aniyun ko malaman ƴan qadariyya ko ƴan jabariyya ko ƴan ikwan kaji ana tallan wa ana kallon hassan albanna ko ana kallon sayyid kudu ko ana kallon sayyid hawa ko ana kallon muhammad kudu ko ɗaya daga cikin za ka taba ji ana kallon su ba in kaga mutum yana da awon sunna yana kallon to ana sadaka ne ana karuwa ana sadaka duk da ya samu za a yi in sunnan ta samu za a yi in bid'an ta samu za a yi wayannan su ne yan sururiya ana sadaka ana karuwa in ma ka bani kuɗi ko ka zo ka yi zina wa iyazu billah sadaka yalla ko kuma karuwa sai ka zabi da in karuwa ne gani to saboda ka shi ahlus sunna yana tsayawa ne kaifi ɗaya ne shi malaman sunna su ne malaman da ya dogara da su kuma yana fa'idantuwa da su. an gano wannan ko to saboda haka kuma yana tallata malaman sunna ba za ka taɓa jin mutumin da yake da'awan sunna yana sukan malaman sunna ba wani abun mamaki na jan ce wani mai da'awan sunna yana sukan Suleiman a ruhaili Sheikh Suleiman a ruhaili yana fata awan salafiya amma yake sukan shi to anya wannan ba shi da ciwo tare da shi yana da ciwo kaji mutum na da'awan sunna yana sukan Nasiruddin Albani yana sukan Ibn ba. ƙarya yake yi ya boye ne yana da wata aƙida a boye to me yasa yake sukan yana sukan ne saboda wa'annan malaman bai yadda da da su ba amma ya rabe da su don ya ci burin shi na ba san gano wannan to saboda haka sukan malaman sunna na wannan zamanin laifi ne to sannan sukan masu bin su ɗaliban wa'ancan malaman ne kama ce kai ɗalibi ne kana bin ka yadda da kana sauraron fatawan ibn bas ibn usaimin nasiruddin waye ka wani na sukan ka karin ka duba mutum kaga mai awan salafiya yana sukan malamin salafiya an gane akan mustawa na ainihin gari misali to ya nuna wannan shi ma fa yana da matsala misali kamar ce mu yadda muke ɗaliban ilimi haka muna ɗan fa'idantuwa da ibn ba sannan mu karantar da wasu gwargwadon karatunmu sai wani yanzu yana sukan mu me muka masa yana sukan mu yana kare malamansa kuma da mu da malamansa tsara ɗaya ne misali mu a ƙaran ne mu sai yana so ya tabbatar da malaminsa ya soki ma ya soke mu to yanzu mai za mu ɗauka za mu ɗauka ɗan hizbiya ne tunda mu da ka sauka mai muka ma mun ba sata ne mun aikata bidiya ne ka gan mu mun yi aikata wani abu na cin hanci da rashawa ne ko wani abu na sabon Allah me muka yi da muka cancanci suka malamin ka baya irin wannan kurakuran an gano wannan to me yasa malamin ka ka wanke shi tazza sabulu haka ka fesa mai turare ka wanke shi da sabulu tas ka fesa mai turare ka mai kwalliya amma duk wani malami wanda ba naka ba kana sukan shi ya nuna kai din nan fa ba ba salafiya ne ke gaban ka ba kai dan ya ne mutumin da salafiya ke gaban shi baya sukan wani malami ya yabi nashi dukkan malaman salafiya na shi ne wannan shi ne karantar wanda a rushe mubir yake yi mu muna son malaman salafiya to mu da muke ɗalibai ko ɗaliban ɗalibai mu ma dole ne ka so kidan da muke karantarwa da manhaji Allahumma sai dai mun kauce ma karantarwansu an gani to mun kauce ma karantarwansu ne ku fahimci wannan aiki to muna son malaman sunna na wannan zamanin kenan malam kamar yana mana ishara fa dole ne mu san malaman sunna na wannan zamanin kar ka zo kana salafiya baka san malaman ka ba kar ka zo kana salafiya baka san littattafan salafiya ba malaman salafiya an gani Shey Ibrahim Yas Sheikh abul abul Fatai Ayatollah Khomeini su ne malaman salafiya to sai mutum ya zo yana karanta littattafan shey Ibrahim Yas yana so yi salafiya yana karanta littattafan su abul fati yana karanta littattafan su wannan malamin da ake sa malamin hadisi ne malam shek Sharif Saleh sai yanzu littattafan su ne da shi zai salafiya yaya kaga za a yi kwamsi ko to ya ɗauko littattafan ayatullahi komeni ya zo yana karantawa ko ayatullahi gulfai gani ko ayatullahi ɗabɗabayi ko ayatullahi al-karubi yazo yana karanta littattafan yana so yin salafiya kaga an tabka. to dole ne mu san littattafan mu sannan kuma dole ne mu san malaman mu ba kowane malami zaka dauka wani yazo yana karanta littattafan safarul hawali littattafan salmanul auda littattafan aidul karmi ko littattafan alhassanul banna ko Sayyid kudu ko nasirul umar ko bishir bishir ko adnan ar'or yana karanta littafin da shi zai salafiya yaya ka san ya kauce hanya to wannan ne, Allah shi kiyaye kuma ko da mun ce muna bin bin ba kada mu yi juhudi mu ce fatawan bin ba za mu rike shi kan ba canji duk abin da ya faɗa ko da bin ba ya yi kuskure ko usaimin ya yi kuskure ko albani ya yi kuskure ko shekarabi ya yi kuskure ko shek mukbil ko ɗaya daga cikin wayannan malamai zai yi kuskure za mu ci gaba mu yi jumudi to dan salafiya baya jumudi babu wani malami da muke bin shi mu rufe ido duk abin da ya faɗa mu bin shi sai manzon Allah idza tasaffata umuran nas lam tulfi imra'an hazal kamal fattafa hasha rasulullahi sayyidul wara qad hadha wallahi kamal fattafa hasha rasulullahi qad hadha al-ula واكتملت اخلاقه وقلصفه شيني Mm, na'am wa alaikum salam karkashin wannan magana wani dubin daga cikin sufaye ida ko za a samu mai alaji ko mai insafi to daidai wannan wurin ya kamata wani malamin suna ya wasa shi kuma yana kai masa ziyara ya za a menene alaƙa tsakaninka da malamin sufaye wai wacewa ana iya samun wani malamin sufi malamin ahlus malamin sufi yayi adalci yayi yana ɗaya kan insafi kaɗan wai daidai ne in kai mai ziyara zan iya kai mai ziyara da mai nasiha in dai zan kai mai ziyara ne in nuna mai ji tsoron Allah ya bar sufanci ya halatta in kai mai ziyara mu haɗa kai duk wani mai da'awan sunna ya kai ziyara ya haɗa kai to ya nuna yana da rauni akan fahimtar sunna cewa da mu kamar na taɓa jin an ce wani ya ce da mu da sufaye ni ni ni ahlus sunna na daɗe na ina yin sunna na kai ɗan dariƙa ka daɗe kana sukan sunna na amma har yanzu ban daina yin sunna na ba sannan ahalin sunna mun ga ɗan dariƙa sun daɗe suna ɗariƙancinsu kuma tuntuni muna musu raddi amma har yanzu ba su bari ba ashe raddin mu bai sa ba zai sa a bar tijaniya ba kamar raddin 'yan tijaniya ba zai sa a bar sunna ba to me ya kamata mu yi mu yi haƙuri da juna na ta'awulu fi matafakna alai wa ya'ziru ba'duna ba fi ma fi maktalabna bihi kawai mu taimaka ma juna inda muka yi inda muka yi ittifaki kuma sashen mu yayi sashen uzuri inda muka samu sabani yanzu da mu da ɗan tijaniya mu yi ta'awun mu taimaka ma juna inda muka yi daidai mu da su mu dauka inda ko muka saba shin ya wannan ka'ida to an ce haka malamin da ya kai ziyara ga yan tijaniya din haka ya fata? tunda dai ba zai taɓa yiwuwa ɗan tijaniya ya hana ina gan shi dan izala ne an ce dan izalar jos ne ba zai taɓa yiwa mu ni dan izalar jos misali in hana in ce ba za a yi tijjaniya ba sannan ba zai taɓa yiwa ɗan tijjaniya ya ce ba za a yi izala ba to yanzu me ya kamata a yi da mu da su mu fa'idantu da juna inda muka yi daidai a tafi inda aka samu saɓani a yi uzuri shi ne abin da ya faɗa to ba alaikum salam malam ya yana ya karkata ya karkata zuwa ga wani malaman suna sun sannan shi wani gida na'am amma kuma kafin ya canza gida yana da wani littafi da ya wallafa zalibin ah, mustalahin hadisi ko irin nahawa haka mai kyau kuma da yake yi za a abin da yake nufi na ce musallin mu. akwai wani malami wanda da can ɗan salafiya ne duniyar salafiya ka san da shi yana ƙoƙari daga baya sai ya samu inhiraf ba zalla ba inhiraf sai karkace ya koma yana yakan salafiya yana tabbatar da bid'a amma da ya rubuta wani littafi kila mana akida kuma littafin mai kyau ne to yanzu ya zama ɗan bid'a za a iya fa'idantuwa da shi eh za a iya fa'idantuwa da shi amma za a riga yin taziri kan shi za a riga kuma tambihi to a littafin nan littafin malon wani ne ya rubuta shi lokacin yana kan salafiya amma sai yanzu ya zama to ɗan bid'a ku yi hankali da shi a ga da littafin na da kyau sai a riga yin taziri game da malamin a nuna ya wallafa littafin nan amma fa yanzu ya bar sunna yana faɗa ne da sunna kun gane wannan wannan babu laifi dan an karanta littafin shi in kuma an wadatu da littafin shi an watsar da shi ana karantar da wani ma daban shi ya fi alkhairi a wadatar da littafin don wani daga karanta littafin zai kuma yana karanta littafin shi na bidi'a ya fada na? a kware da gaske sai a yi tazarci don kuma wasu malaman suna ɗin suna da sakaci wani zai karanta littafin mai amfani da zai shiru ba zai gaya wa mutane wani fa yana da matsala ba to a ka'ida na suna in dai malami yana da matsala in ka karanta littafin sai kuma ka nuna wa mutane ku yi hankali da shi an gane wannan ko ba a zuwa a yi shiru na ga salimun hilali ya rubuta wani littafi yana ganin to sai kafa hujja da wani malamin bid'a to sai ce wannan sai a ƙasa sai rubuta wannan malamin ba fa ina nufin malamin sunna bane Maganar da ya faɗa ne ya dace da sunna shi za na yi kaza ku yi hankali da shi to haka ake yi wani ya ce mai bambancin in hirafi da zalla shi zalla malamin sunna ke yi za ga malamin sunna ya ɗan karkace ya faɗa cikin kuskure amma ba yana son sunna kuma har yanzu yana ga awanta kuma ya ƙi yadda ya koma zuwa ga bid'a yana nan kan aƙidan shi a nan ne ya samu ya ɗan zami shi mu in hirafi shine mutum ya zo ya zame har ya bar sunna din ya koma dan birya ma yana yakan sunna wannan shine ya samu injirafi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk